Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalal FM, Ah, da kuma niya da kuma, ah, da kuma tashar mu VOA Africa akan mita 100.5 zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu Alfa Radio da ke kuma a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar 21 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar da take ba da agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross ICRC ta nuna damuwa ga yadda akan akan labaru kan ayyukan kungiyar. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabata da shirin jawabai daga dattawa sannan muna tafi da labaran wasanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mutane tara sun rasa rayukansu a yau Asabar lokacin wata gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin kasar India, lamarin da ya ɗaga yawan mutanen da suka mutu a faɗin kasar suka kai 23 a gangamin da ake nuna kin jinin sabuwar dokar zama ɗan ƙasa a cewar 'yan sanda. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Uttar Pradesh, frabin Kumar, ya ce an samu ƙarin mutane tara da hakan ya sa yawan waɗanda suka mutu a jihar ya kai mutum goma sha biyar a zanga-zangar ƙin jinin sabuwar dokar da aka samar wadda masu zanga-zangar ke cewa nuna wariya ne ga musulmai Yawancin waɗanda suka mutum matasa ne a cewar Singh ya ci gaba da cewa wasunsu sun mutu ne sanadiyar raunin da harsashi ya musu amma raunukan ba wai saboda 'yan sanda sun yi harbi ba ne 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa domin su tsorata masu gangamin kusan motoci goma sha biyu ne aka cinna wuta lokacin da masu zanga-zanga suka tayar da bore a biranen da ke arewacin india da suka haɗa da rampur da sambal da wato da Muzaffargar da bijoni da kuma Kamfur. Inda lamarin ya shafi ofishin 'yan sanda a cewar sin. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka hannu kan wasu dokoki biyu da suka baiwa gwamnatin tarayya kudaden gudanar da harkokinta har zuwa watan Satumba. Lamarin hana rufin da ya hana rufe ayyukan gwamnatin da aka shirya zai fara daga ranar Juma'a. kudaden kashewar da aka samar da jimlarsu ta kai dala tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu ya hada da karin albashin kashi uku da dugo daya ga ma'aikatan gwamnati kan dokar kudaden tsaron kasa da ya saka wa hannu ta dala biliyan ɗari bakwai da talatin da takwas trump ya bayar da izinin buɗe rundunar tsaron sararin samaniya da karin albashin kashi uku da dugo daya ga sojoji da kuma biyan albashi na makonni goma sha biyu ga ma'aikatan gwamnati domin zuwa hutun iyali. An dai rattaba hannu kan dokokin ne bayan da 'yan majalisun jam'iyyar Republican da na Democrat suka amince. 'Yan kwanaki kalilan bayan da majalisar wakilan Amurka ta tsige shugaban kasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a ƙasar Pakistan a yau Asabar ta yanke a wani farfesan jami'a hukuncin kisa saboda laifin sabo da ya yi, ƙarƙashin wata doka da masu suka ke cewa ana amfani da ita ne don gallaza wa tsiraru. Junaid Hafiz mai shekaru 33 an dai kama shi ne a watan Maris ɗin shekarar 2013 saboda zargin ya kafe wasu kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kafafen sada zumunta. yin sabo dai wani wato yin sabo wani abu ne da ba a wasa da shi a pakistan da musulmi ke rinjaye inda bisa tsarin doka za a iya yankewa mutum hukuncin kisa an samar da hukuncin da aka yankewa hafiz a birnin multan inda yake koyarwa a jami'a lokacin da aka kama shi lauyan da ke kare shi asad jamal ya soki hukuncin da cewa abin takaici ne an dai ɗauki matakan tsaro a ciki da wajen gidan yarin multan inda aka gudanar da shari'ar Daga karshe yau Asabar 'yan sandan kwatar tarzoma a Hong Kong sun kai sumame wasu shaguna suka fatattaki tare da kama wasu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati waɗanda suka taru domin bayyana bukatunsu a daidai lokacin da mutane ke saye-sayen kayan Kirsimeti. A wani rukunin shaguna na Yunglong da ke kusa da iyaka da China, ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke rufe da fuskokinsu sun yi gangamin tunawa da cika shekaru biyar bayan wani hari da aka kai tashar jirgin ƙasa inda wasu ɗauke da wato makamai sana da fararen riguna suka yi wa mutanen da basu je ba su gani ba da masu zanga-zanga duka da karafuna da kuma sanduna. an soki 'yan sanda da rashin neman taimako cikin gaggawa da kuma rashin kama mutanen da ake zargi da aikata wannan ta'asa daga bisani dai sun kama wasu daga ciki tare da cewa waɗanda suka kai harin suna alaƙa da wata ƙungiyar 'yan daba ce masu zanga-zanga dai sun nemi a yi adalcin shari'a kan harin suna masu ihun cewa yaƙin neman 'yanci da kuma muna tare da hong kong. madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda kuka ji da farko ƙungiyar da ke bada agaji ta ƙasa da ƙasa a wato red cross icrc ta nuna damuwa ga yadda akan yada labaru kan ayyukan kungiyar da wani lokaci ma ba su da inganci ga wakiliyarmu hawa umar da rahoton Kungiyar da ke ba da agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta nuna damuwa ga yadda akan yada labaru kan ayyukanta da wani lokaci ba su da sahihanci. A wata sanarwa, kungiyar ta ICRC ta ce a makonnin da suka gabata an yi ta yada wasu labarai da ba a tantance su ba game da ayyukan kungiyar. Aliyu Dawobe shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar muhimmancin wannan shine ya zama na mun san abin da ake faɗi kuma za mu iya ba da ƙarin bayani da kuma abin da da ke kira clarification kan wasu abubuwan da kila manema labaran ba za su iya sani ba in ba kungiyar mu ta yi magana ba idan har aka ce akwai labari wanda ya shafe mu wanda ba a tantance ba yana iya shafar mu. akwai wani abu ne da ya ja hankalinku har kuka fitar da wannan takarda eh kwana-kwanan baya an yi ta yada labarai waɗanda ba su da tabbas akwai kungiya ma musamman da ta fito ta gana da manema labarai ta faɗi maganganun da ainihin ba haka suke ba wannan nuna cewa akwai rashin sani kuma muka ga kila akwai gibi na cewa inda suna da lambobinmu kila da sun neme mu masani kan harkokin tsaro a abuja almustapha liman ya ce don gujewa labaru da ba su da inganci ya kamata hukumar icrc ta rika haɗa kai da hukumomi a najeriya musamman hukumar wayar da kan jama'a mutanen nan da ake cewa ana tallafa musu matsayin da aka kai na wannan gwamnatin ya kamata a ce an mai da su yankin su yanzu nan shin ita kanta red cross ta sa wasu dokoki na gano cewa tallafin nan da take yi zai fi da waɗannan mutanen cikin waɗannan kangin tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza wace hanya kake ganin kungiyar za ta bi yadda za ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata domin su yi tasiri ga waɗannan mutanen da rikicin ta'addanci ya shafa in har da gaske suke yi muna da sashen gwamnati muna da a waɗanda ake ce manowa national orientation agency wanda haƙƙi ne da ya rataya kansu wanda su ya kamata suna wayar da kan mutane waɗannan ne ya kamata a ce ƙungiyar nan ta red cross cikin abin da muke ya kamata mu yi aiki da irin waɗannan ƙungiyoyin na nowa mun san da cewa haƙƙin gwamnatin najeriya ce amma kuɗin da muke kawa ai mutanen gwamnatin najeriya ce muke bi kama to ta yaya za mu kashe wannan wutan da ya taso sai mun yi amfani da ƙungiyar nowa mu tallafa musu mu ga ta wata hanya ce suke da gazawa su ne alhakin da ya kamata su shiga ƙauyuka da dan yadda ya kamata a taimaka ma mutane to bancin nowan nan ta ina kuma za mu shiga mu ga mun taimakawa saboda tsaye da waɗannan hare saboda in ba mu tsaye da hare nan ba duk yadda aka kai taimako a wurin nan taimakon banza ne. ICRC da ke da helkwata a birnin Geneva na aiki da dukkan sassan duniya musamman inda ake yaƙi ko wata fitina Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hawa Umar. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan ya ce karfe hudu na yamma da minti arba'in ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin 2020 naira tiriliyan goma da biliyan 594. Shugaban majalisar datta Ahmad Lawan shi ya jagoranci mika kasafin. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari gwamnatin farko wanda ke aiwatar da kasafin kuɗi fiye da kowane gwamnati da ta shuɗe a baya. Gwamnatin Zamfara ta soke kwangilolin tsohuwar gwamnati uku da suka kai darajar sama da biliyan tamanin, Zailani Baffa jami'in labarun gwamnan ne. Kuɗi kusan miliyan dubu tamanin duk sun tafi kamar a banza kenan a'a shine gwamnati ce ta soke wannan contract an samu hatsaniya a fadar kefi jihar nasarawa wajen sulhun aurar da yarinya da iyayenta suka ce tsohon mijinta na da cuta mai karya garkuwar jiki jibrin aliyu na sidi yayin amaryar ne ban san yanda jama'a suka lalace yaro yana da ciwo kuna ce cewa lallai lallai sai ya samu yar wani wannan ciwon ba mu san me ake nufi da shi ba rahotanni na nuna sarkin fadar kefi mahaifin yarinya yayi murabus za a fara jigilar alhazan najeriya yajin da ke tafi ranar 22 ga yuni nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin das a jihar baucin Najeriya Alhaji Usman Bilyamin Usman da Profesa Isha Ikara na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Ga mai martaba sarkin das. Zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba ka ilimi zai inganta za a samu ingantaccen kiwon lafiya za a samu bunƙasan kasuwanci wannan duka zaman lafiya shi ke jawo wannan inda aka ce babu zaman lafiya to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya to saboda haka zaman lafiya Ah, abu ne mai mahimmanci kamar yadda allah ubangiji ya halicce mu ah, harshe daban-daban kabila daban-daban eh, da jinsi daban-daban eh, kuma ya zo ya haɗa mu cikin ƙasa ɗaya muna kuma zanne tare da 'yan uwa to ya zama to dole ah, mu rungume zaman lafiya mu ga kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba abubuwa da ke ƙara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa ƙwarai. ɗaya daga cikinsu shine cuɗanya musamman kamar auratayya a tsakani da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban yare daban-daban a je a yi zama a kuma koyi ilimi a koyi karatu wuri guda da kuma ayyuka na yau da kullun da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani shi ma yana daɗa jawo cuɗanya tsakanin kabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya a tsakanin al'umma uh, alhamdulillah mun san eh, allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala uh, kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa a tsakaninsa da allah in kana musulmi za ka yi addinin ka na islam a tsakani da allah ka bi teachings da doctrines na islam haka kuma idan kana christianity za ka yi addininka ah, na krista kuma ka bi teachings da doctrines na christianity ah, ka gudanar da rayuwanka kai amma dukkan addinan da muke ah, mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne zaman lafiya tsakanin yan uwa zaman lafiya tsakanin family a cikin gidan mutum kansa za ka so zaman lafiya a cikin yan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garin ka kaso zaman lafiya sannan a ƙasar ka gaba ɗaya ka zaman lafiya a haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa na gari a samu kuma ɗaukaka a duniya da idan ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wani abubuwa da suke ƙara inganta zaman lafiya da aka rungume su to za a ga ci gaba kwarai abu na gaba da ke kara inganta zaman lafiya shine uh, uh, abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa wanda zai kawo masa wani abin uh, income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san zafin kansa ƙoƙarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya idan babu abin yi zama haka kawai to shi zai sa mutane su ta saƙa wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a ta san cewa hasada ya shigo ciki sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abun shi kansa ka lalata shi Ah, to lallai wa'annan abubuwa suna da karfi kwarai wajen inganta zaman lafiya ah, abu na uku kuma shine ah, in aka tsaya bisa ga addini tsakani da allah shi ma wannan yana inganta zaman lafiya da kuma yadda za a bauta wa ubangiji saboda haka ina ga wa'annan abubuwa guda uku idan aka same su to tabbas za a samu zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma kuma za a samu ingantaccen rayuwa mun gani a baya shugabanni da suka yi su sa abubakar tafa balewa da sauransu makamantarsu kowa ya ga da suka gudanar da mulki a ƙasar nan kuma suka bi suka allah ubangiji ya ɗauki ransu ah, kuma an game suka bari baya ah, bisa abubuwan da suka yi ah, saboda haka adalci kuma shi ja wannan har yau ake tattuna su a koyaushe duk abin da za a yi sai an yi misali da su to idan da shugabanni za a yi irin wannan da idan ubangiji to za a ga al'umma na biye za su zanto masu biyayya ko masu son zaman lafiya kwarai insha Allah shi ko Farfesa Isha Ikara cewa ya sake yi. Suna na Profesa Dauda Isha a ni Profesa ne na fannin aikin gona ko kuma noma ya karanci noma inda na yi digiri guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke samun rinjaya a bangaren aikin noma kuma ni haifaffen jihar kaduna ne karamar hukumar ikara a arewacin najeriya a yanzu ina koyarwa ne a jami'ar amadu bello da ke sabar zaria a ɓangaren aikin noma da kiwo kuma abin da nake so in faɗa a nan da musamman jama'ar mu na arewacin najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shine idan akwai zaman lafiya a arewacin najeriya nan za mu ga cewa in kan mu jin daɗin mu da walwala zai ci gaba ko kuma zai wama musamman a harkokin mu na yau da kullum yanzu ala misali yanzu wuraren da ake rashin zaman lafiyar nan kamar jihohin yobe da jihohin borno da jihohin adamawa na da shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa dubu biyu da goma sha bakwai shekara biyu kenan na zauna a garin gashuwa ta ɗan yi aiki a sabuwar jami'ar su ɗan yi a kuma a lokacin na lura cewa akwai matsaloli da yawa saboda rashin zaman lafiya a can musamman saboda rikicin mulko haram na lura shi kan barci ma na da maka sau da yawa za ka ga jama'a na barci ne ido ɗaya rufe ido ɗaya a buɗe saboda ne saboda rashin zaman lafiya kowa yana karkar lokacin da za a kwanta ko mutum ya kwanta ma saboda zulumi ya ka ga barcin da zai yi shi sosai ba domin ana tsoro a koyaushe za a iya farma jama'a a wannan yankin ko cikin dare ko rana bayan haka kuma idan muka lura za mu ga idan akwai zaman lafiya 'yan kasuwa za su iya yi kasuwancinsu su kwance yanzu ana misali yawancin kasuwanni da suke a garuruwan da ake tashin hankali a sama irin su yankin birnin gwari irin su garuruwan mu da ke cikin jihar zamfara da kan jihar yobe da jihar borno za ka ga cewa yawancin jama'a 'yan kasuwa ba su son zuwa irin waɗannan kasuwanni ba wani abu ba saboda dalilin rashin zaman lafiya domin suna tunanin in sun yi a koyaushe a kan hanya ko a cikin kasuwa ya a iya farma kasuwar abu a karkashe jama'a a kwace kayayyaki saboda haka zai ta da 'yan kasuwa ma suna gudun irin waɗannan kasuwanni sun fi so su je kasuwanni na garuruwan musamman a kudancin najeriya inda waɗannan rikice-rikice ba su tashi inda za su je hankalin su kwance su sayo kayan su su dawo su zo su sai da anan yankunan mu ta a mutane koyaushe idan za su yi tafiya ana ɗarɗar ran ta mantawa ba sati biyu da suka wuce nan na bar garin zaria a cikin mota ta kama hanya da tafi abuja sannan a kan hanya sai na lura cewa ba motoci a hanyar kamar yadda na saba gani a da har na tambayar kai na wace wannan hanyar hanyar abuja ke kuwa domin ni na zama motocin da suke kan hanyar ba yawa ni kaɗai ina ta ka gudu kai tsoro ya kama ni da na kai daidai wani wuri na ce har na ta tafiya hanya ta ba da ganin jama'a a sauran motoci suna wucewa tsoro ya kama ni misali duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ne in akwai zaman lafiya a da cewa mutane suna tafiye-tafiyensu su ba tare da wani zulumi ba ko kaɗan inda mutum zai tafi ko kashi a kowane lokaci ko cikin dare ya cikin rana ko yini ko dare mutum ya fara hanyar suwa ya tafi inda za shi a hankalin ta kwance ko kaɗan a daren ta umarta wani tafi da nake a can jihar yobe a garin gashiwa a ta rana da ke wani aboki ba kai ya kamata mu tashi da yamma wata ran mu tafi babban birnin dabatun da je yawo domin da abubuwa da ke cikin babban birni da ci gaban babban birni a jiha sai ya ce a kafin a nan fa saboda shugaban lafiya yawanci idan yamma mata yi bai kamata mutum ya fito ya ce zai yi tafiya ba to kaga duk suna wakil zaman lafiya ne ya kawo shi kuma abin da nake so in daɗa da jama'a shine ne lura fa kan shi addini adalin yayin ibada bisa da addinanmu na kiristanci da addinanmu na musulunci da kuma ko na gargajiya ma ga waɗanda ba su addinin kiristanci da musulunci kaga sai da zaman lafiya ake iya yin ibadar kanta da addinin kanka yanzu ana misali don ka lura yankunan da ake rikici ta ga jama'a ma ba su tunanin ah, zuwa yin ibada sarki ko kuma a masallaci saboda sau da yawa ana tsoro cewa idan an tafi ibada sai masu tada kalma za su farma jama'a ko da zuma cikin ibada su kashe jama'a da shi ya sa ita kanta ibadar ma jama'a da yawa za su iskinta suna tsoro sai ka ga cewa yin addinin kansa ya zama da wahala a yankunan nan kwarai kan. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alshuwa da kwanciyar hankali da lumana. mutanenmu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakaninmu da musu mutane. To an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba. Idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi da don mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a Ogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawon batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To madalla yanzu kuma ga wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Arsenal ta Ingila ta naɗa Carlo Ancelotti a zaman sabon mai horar da 'yan wasanta a kwanta ragin shekaru hudu da rabi. Tsohon kocin Chelsea ɗan ƙasar Italiya da ya raba gari da Napoli a farkon wannan watan zai mai gurbin Marco Silva a Everton wanda shi kuma aka kora a ranar shida ga watan nan na Disamba. ancelotti wanda ya lashe kofin zakarun turai har sau uku ya sake dawowa ingila da aiki karon farko a cikin shekaru takwas da rabi tun bayar da chelsea ta sallame shi kocin da yanzu haka ke rikon kwarya a everton bayan sallamar silva duka ferguson zai ci gaba da kasancewa a kungiyar a cikin mataimakan ancelotti wanda zai soma sabon aikin sa a gobe lahadi a bangare ɗaya kuma a daidai lokacin da sabon koci ancelotti ya isa filin wasan everton karon farko duk da yake bai soma aikin ba tukunna everton din ta yi kunnen doki ba ci ko ɗaya da arsenal a wasan gasar premier a yau yayin da ɗan ta ɗan najeriya alex iwobi ya sami rauni iwobi ya soma a farkon wasan da tsohuwar kungiyarsa to amma to a minti na goma sha ɗaya ya sami rauni aka kuma fitar da shi daga wasan ana sa ran everton ta bada cikakken bayani akan raunin na iwobi nan ba da jimawa ba yayin da ƙasarsa najeriya take fatan lamarin bai yi tsanani ba arsenal ma ta buga wasan ne da sabon kocin ta mikel arteta da ke mazaunin 'yan kallo wanda shi ma kamar ancelotti zai so mu aiki a gobe a wasannin da aka fafata a yau mako na goma sha takwas na gasar premier ta ingila southampton ta biya aston villa har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya bournemouth ma ta sha kashi a cikin gidanta daga bonley da ci ɗaya da nema haka brighton ita ma ta karbi bakuncin sheffield united ta kuma sha kashi da ci ɗaya da nema yayin da ita kowa ta bakunci norwich ta doke ta da ci biyu da ɗaya Ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ta yi cinikin ɗan wasa na farko bayan rage mata a tsawon haramcin sayan 'yan wasa inda a wannan karon ta sayi matashin ɗan Najeriya da ke kasar Norway Brian Fiabema. Fiabema dan wasan gaba mai shekaru 16 zai shiga ne a makarantar horar da matasan 'yan wasa ta ƙungiyar ta Chelsea. A ƙasar Algeria hukumar yaƙi da cogen wasanni da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta sake dawowa da ayyukanta tare da kama wasu jami'ai a ƙasar. hukumar ta cafke wasu jami'ai hudu na wani kamfanin caca aka kuma tsare su yayin da ake gudanar da bincike akan zargin coge a wasan gasar leguan ta kasar algeria a watan mayun shekara ta 2018 an ba da bugun penalty har sau uku a wasan tsakanin drb tajnanet da sf domin cacar makudan kudade da aka dora akan wasan murtala faruk sanyin na a washington dc madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. takaice mutane tara sun rasa rayukansu yau asabar lokacin wata Aron Gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin kasar india lamarin da ya daga yawan mutanen da suka mutu a fadin kasar suka kai 23 a gangamin da ake nuna kin jinin sabuwar dokar zama ɗan ƙasa a cewar 'yan sanda mai magana da yawon na 'yan sandan jihar uta fredish fravin kumar ya ce an samu ƙarin mutane tara da hakan ya sa yawan waɗanda suka mutu a jihar ya kai mutum goma sha biyar a zanga-zangar kin jinin sabuwar dokar da aka samar wadda masu zanga-zangar ke cewa nuna wariya ne ga musulmai. shugaban amurka donald trump ya saka hannu kan wasu dokoki biyu da suka baiwa gwamnatin tarayya kudaden guda da harkokinta da har zuwa watan satumba lamarin da ya hana rufe ayyukan gwamnatin da aka shirya zai fara daga ranar juma'a kudaden kashewar da aka samar da wato da jimlar su ta kai dala tiriliyan daya da miliyan ɗari hudu ya hada da ƙarin albashin kashi uku ga ma'aikatan gwamnati. kan dokar kudaden tsaron ƙasa da ya saka wa hannu ta dala biliyan 738 turam ya bayar da izinin buɗe rundunar tsaron sararin samaniya da ƙarin albashin kashi 3.1 ga sojoji da kuma biyan albashi na makonni 12 ga ma'aikatan gwamnati zuwa domin zuwa hutun iyali. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi sarfilo hashim gomel da ya taya gabatar da shirin sai hailu haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau tony ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc